Ku lura da wannan hoto na bakwai. Istifanus aminci har mutuwa Ga wasu miyagun mutane suna kashin wani mutum ta wurin jajjefe shi da duwatsu. Mutumin nan da ke cikin jini sunan shi Istifanus, mutum ne mai ban gaskiya mai hikima kuma, cike da ruhu mai tsarki. ta wurin ikon Ruhu mai tsarki, Istifanus ya yi mu'uzuzai da yawa, ya koyar da maganar Allah da hikima tare da ikon Ruhu mai tsarki. Sai mutane suka hasala da shi, suka kai shi gaban shari'a inda suka zarge shi da laifi wanda bai yi ba, amma shi bai ji tsoro ba, domin ya san Allah yana tare da shi. ko yanzu in mun karanta labarin shi, Istafanus na karantar da maganar Allah, yana nuna mamu yadda annabawa sun yi anabci a kan zuwan Yesu almasihu mai ceto, wato wanda in an ba da gaskiya gare shi za a samu rai madawami. Yahudawa da suka ji wannan, sai suka hasala suka kai Istifanus a bayan gari domin su kashe shi ta wurin jajjefe shi da duwatsu. A can baya, in kun lura, ga wani salmayi nan yana tsaye yana riƙe da tufafin masu jajjefe Istifanus da duwatsu. Sunan shi Shawulu, kuma ya yarda da dukan mugun aikin da mutanen nan suka yi. Yau ma, idan muna yin wa'azin maganar Allah, miyagun mutane sun iya su tsananta mamu. Wannan ya nuna mamu in muna cikin Yesu, an iya a tsananta mana. Maganar Allah ta ce, Ubangiji da kansa zai taimake mu, ba zai bar mu ba, shi yasa kada mu ji tsoron abin da mutane sun iya su yi.